إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تفتح الله ويسنا جعلي تهسم بسنينا الصلاة يسكي بأمين شوي ولود تفتح نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليد الشعب تيفاتنا إننا بصفه صابر ya jumadan ula 1436 kalenda nigeria na dingere da safo shi bai gutsun ayi ya february 2015 ya kanan da kalenda miladiya ne ya waga yi sado shi tu ya kiya hezbin lisan gugota yankin tara kuma power of words kago ya lafazi da ya gaga ẹni yawa ga yi gaga tubo na ngayi jin tara na ole da hannun ni mu yono so ti ji aya zawan ginin jin tara na yi nima da hannun na fa ẹza jan amfani duniya wuri ẹ̀fìyàn e e àlẹ́kẹ́yìí e o ìdàmẹ́kẹ́ ẹ̀jẹ́ àǹfààní ju yín wo etí ètò ń ṣèrè kẹ́mi wọn alágbàgbú ẹ̀dàjẹ́ àǹfààní bí jintara ó zàgbú bá tẹ́ wàá kó ẹ̀jẹ́ àǹfààní ó ní ewó kàfin yàfọ́ kọ̀ sí wọlé ọ̀gá yìí tẹ́mi lè yàwó gádà yàwó wọ́n àtọ́ jìntà lóòótọ́ òjá àlúwà jìntà lè jẹjẹ mẹ́ àwọn ni ṣé ti látúnà gan-an وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل على صراط مستقيم sai ga daraba Allah matsalan sai ci la koton sai ci misali da ya roji zaini da ba ni guba ahaduhuma abukamu zaini ni la ya kaji wa na shaihu da yi kone wace ya yi kira wa huwa kallon ala maulahu zannama in ji a yaɗin da wasu aina ma yi wajen la ya ci bai kai ba dole wa falwana wa ta gangani da alkhairiya hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim in ga zannan ga jeje gangani da zannan ya ji foro bi adalci matafi ya kwayan goro wani aya ne gaga ya ce gintara ni muru ya e buga gintara na wani an kiro nima Allah subhanahu wa ta'ala ga الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ngai لا يكتنا لئن الرحمن علم القرآن لا لئن جاء القرآن هدى علم وعلم خلق الإنسان وعلم البيان الله ده جهالي تهيز عن أمتي يا إلمي بيان إجلاو تجد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أشاز عندي yile ya guba wa gangani da jintara bi yi suke da guba ya sai ke ga kula wa kuru sadida yusuf na kuma ma na kuma fi lakun dunu ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا نجاي ما جنس نتاتي eme gaga na ta ce kwai goro nan sai ne to isa zuye ma fa da zuni ne ji sannan magala mi tuta ya tiyo tuyi ne zanna da gurin wancina ene mahallu shaidi abu da kulu kaulan sabida ya daga a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga atadruna malgibatu in ba ya ke ne ya yi zagari na kalu sahabe ga Allah wa rasulu wa alam Allah ga su shi ga ke zo kala na ga ne ya yi zagari na da yukiru ka fa ka bi ma ya karauku wato ya ji waye wato ya ji we ye na we da burin kaila a ga afara aita in ka na fi ma a kulu wai ya ga da ya ji ni ye ne ne ganin kala ne in ka na fi ma ta kulu faka ji ta mutane ya wuce ga lada juyu gani bi ma'ana sai gwajin talauta gaji amfani da jin talafe da kan zayi ma ɗaya jeje donin وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi ga al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi zane muslimi wangina ngai zane muslimi ya gagwa daga ya guye ginta rubo amma gagwa daga ya guye ya gugu na alima imam muslim ga gugu bi ma'ana to su da hadisi lauga gwajin tara fa ga sai ji amfani da jintara ga gari ma an sahil ibn sa'adin radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala anabi ga man yadman li ma baina lahyayhi wa ma baina rijlayhi adman lahu aljanna kana ga go ene da takane ni su tere ku ba so ni da ga go tsana be ne takane go go ba so ni da ga go tsana ni ga da ne go tsako ina na gin tarawa da al'aure wa go tsaka lawa je de jama al-imam al-bukhari ga go abi hurairah gobe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyakul kana da ji imani da sai da fali kiyani na u daga alkhairi ko man sufu abi ke gobe ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga innal abda la yatakallam ma ma yatabayyan fiha ya wi biha fi an-nar ab'ad ma bayna al-mashriq wal maghrib idza e dukkan gaga jin tarawu ne ga wuce ne za ga jin tare na e ga wuce wa zano zuna wa ya ciwo ya ganu gaskiya da na har ya ganna da ya zaguna wa jiya da kirki tó wà gẹ́ ilé àjìjẹ́ ilé òbí láti hàn kí ìdàgbà gúnrẹ́ mú alimami bukhari muslim ìdá gúnrẹ́ wà lé gan ìdá nínú pẹ́tù ẹgbó ìgẹ́ igbóró ní gá yìí iye wá gẹ́ ilé ìgẹ̀jì dé kéèkì náà egan wuce ji ìgbà jíjẹ egan gẹ̀tì ayabáàjì egan wuce mawudan ní yẹn lè mawun yẹ́ kuma da miniya ne ta bagin da tuce yayi yi shi nan kuma da miniya ne ji bagin da ci ta bu yayi yi yuwa wata ke da ji ta yi noro nan ko kuma da miniya ne ke ta ba waje abin da ya bai ji kara yayi yi yuza nan kilo inin da ta yi wajen tare wadda ya baye ganin wa gaya ebu na wa Ega wuce ne mafari in zage cikin wafe gabu ga kiwa ta aniyo kiwa je nijiyayo wòbẹ́ ègbò sálárì ní tó ègbò sálárì wòbẹ́ èlòtù ní tó working class ní o wòbẹ́ lo makanta ní tó lo makanta ní olè kó ìzàjì àdékì sí ẹgbẹ̀rẹ̀ ne àbọ́ ní olè ebe wọn àgọ́ gan yìí nílẹ̀ wọ́bẹ̀ inú yà ẹgà fẹ́ jíjí ọ ọ òtíga mọ̀gàn ń gbọ́ yìí làjú yìí nà fẹ́ látìlẹ̀ gan ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ضرب الله مثلا تيتلا مثال للذين كفروا امرأة نوح يزي عشم نبني مثال يا نبي نوح وامرأة لوط بين يا نبي لوط كانتا تحت عبدين shay'in min ibadina in ni guba banna a ta da karkashiya da guba min ya wujijo a ta ne da karkashiya bugo da in ya ga buga kiwa ta ni oya yan najeriya عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد هو ugbayi na zaji zada zangocina walau ka ni ahadu yambagi a yanzu da ni ahadi da hunga agwai ne da haske zaji zada biya zangocina na amarutun mar'ata an tauji da ni zaujiha da ni a ajini forogun fujin zai ya bau lima azama Allah alaiha min haƙƙi ebo ake ba na wacce ta tiye yi ona ebo ba yi nuzu gabu ga kiwo jami'i ayo kiwa ta yi ngo le na wani lawo ga yi min lati titiya ba daga banza yi nan na mata ba wuce amma ganin ebo ba yawo wagai wa zaman lafiya da boyin wajen tara daga tegan zai عن حسين بن محسن عن أمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها لو وقوم وكدوا وبا نبي ففرغت منها ففرغت من حاجتها وجبكات هو با نما أنا كومبلين لو با نبي أنا بيان جيوزو فقال لها رسول الله أنا بتشكم أذات زوج أنت إن وجبا قالت نعم إن ذاك نجد إيه وجبا kala ni digan fa kaifa anti lahu tawa gibe ba yino qalatun gamma alu illa ma jasu anhu wa ku tiyawa inda gwaye na haji wani kace ne diga e mu na ya du ji kala ni digan unduri tilefa aina anti minu ta de yo na ma wa jannatu ki wa naruki e ba wannan ga ya ga mai ene e o saka sai juga be gogo ban al'imamu ahmad ta al'imamu na sai jirgin karga lauyo e janye baki mini ya gabo ki na yi mi jajen sai gaba wuce mauziri ba da yi mina in ya da shi sai gabu ga miki karuwa ni neman gaji jife ma ya ga jife je jiyan irina na wale ko ìlàjà àtẹ́bẹ̀ gan buhari ní ẹnà ìlànà ìsí ọ yẹ́ndọ̀ ti dọ́gbọ́ ní ẹbẹ́ ìwádìí ní ìgẹ́ inú ojú ìyàwó náà ibi tí wọ́n lóhun ló gbọ́ sí dágan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إفض أورتك تيوى الأورة وصع إلا من زوجتك sai yayin ni yawai wa ma malakati ya ka gangar ya wuce zage yawai imamu ahmad to abu Dauda to a tirmidhi to ibn majah nga gubiyo lẹ́ẹ̀tì dẹ̀bọ̀ ebe ba bẹ̀ẹ́ ní àfúnú ọ̀kẹ́ bá náà ẹbọ̀ ẹbá ebe lè inú gẹ̀dídà ìdílárù ìfúnkẹ́ bá mẹ́gẹ́ òun mẹ́jì káàrùwà nílò ilé oúnjẹ àti àfúnà níbi gájọ́ ọ̀nà. ana aisha ta na na na aisha kuntu ali tasilu ana wani nabi sallam wujani da sallam hanya ke kuno ke ba min ina in wa'idi daga ya ni ne Wakilana junu junub ba mu ba ba ma ya da janaba al-imam al-bukhari ga gudo al-imam abu muhammad ibn hazm ya zahiri wa ga al-muhallu ga wa halalun lirrajuli halalli ya zabaji an yanzu ra ila farji muratihi na wati ya gunye ya yule na wa amatihi ya wuce yin zajuyi allati ya lahu wa tuwana lalli wa wati ganin wa hatin ga sama ba an tafiya ila farfiji laifi da bane imi otun wakin al'aura ya boso lena ya baka yau da ji kata gani ya ci wajile ya fiti ladan ko ya ni ji bata waji kiyo wajin alalli wato da gabo ga imaji karuwa ni maji gija ni ngole ga te da tun wada ya ga imi rejection ya ne request ya wuna position da side ni be bo ngaji aji sabo pata na zugun halali ya wuji ebe na anabi sa asalim da akdil wa adbir wa bawe dai boroyu wa bawe wajen zumoyu amma wa takil haidata wa dubur amma ga soba yayi we ka na ga yajin haila na ma wa ma bu duburo ma sai ki yi sa harsun lakum fatu harsakum

kí wọ́n fi ẹ̀gàn bá wín múgá àdàdẹ́ gbọ́bá àjíbó tó ẹ̀kì ààyè kí ìkẹ̀ nígbọ́lé tí ìsẹ̀bí ìlìlà ìnígá ìdẹ́gàn bú múgá àdàdẹ́ inda ci za inda ci ngato wa ma go ga baji mare bane baji no le da na banja ayo ayo lo ama ayo ja e ga ma si baji da nore Me za iga ga ri ne ku ti mi fo che gan inde bu ya ci lafiya عن عائشة رض... عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أنا نبي تعين لي من يوايو نوانجي في النوم فقال لا يرى رؤيا إلا جاءتني صفلك الصبح فراجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده النبي صلى الله عليه وسلم وكيف النبي تاشا بداجيني أبي النبي تيكو فدخل على خديجة النبي تاقد بينوني خديجة بنت خويل خويلد رضي الله عنها النبي تقال زملوني زملوني يقاجي يعني لا يقاجي لا يقاجي لا فزملوه حتى ذهب عنه الروع أشاء أجل جانبي هاري firgita wuce ya damuwar da janibi janibi na wannan kyamu fa kala li khadija a mutum khadija ga wa akhbara al mutana na khadija labari ngala kar khashitu ala nafsi me suna ya ci kitaciyani fakalar khadija khadija ga kalla a'a a nabi gasu da man wallahi ma kan kallahu abada sai ta kara tuwa zuya inna ka la ra'i nawa ya dofe guyi wa ta'milul kal wa tuktibul ma'adum wa mai jiza taimako na wa wa tukuri zaif وما دفيا وقاتي وتعين على نوائب العقل قد يتعلم لدى أبايس wọ́n kọ́ ìbùnà ọ̀fọ̀ wà lé gan dààmú wa ń dọ̀tí lọ àlébi yẹn nu lè ṣì náà wùtí àjẹbẹ̀ ṣì ní lódà jẹ sọmọ fáre o ìníyó náà lè kí nàní àdídà jẹun gaji damuwa ma aku ji kini mi tiro siyewe mi zuma sofa a tuwo zuya inda wai za kirki inda wai zarumi inda wai wagaci inda za taimako inda wai ji kazan inda wai ji bi da ba za kazan zuya ya shawara no problem inda ne in yi in ne buka ebo kibo egbon wa amma wane je ibi kafu na walanda shi da ake waji wa gbata wani wajen complain kai gaskiya sakamakon shi gbata wula wa gbata fa ko ji da ndoci gbata wula fa ko damu damuwa ndoci halowe ko lade ko da tukwa ko salari wa lagada wace gaskiya kin na hali da yi ni ga eh zima zozo zo ala kazo alawo mai nga da da baba ji nga di kazo ndo ne e gejejeji nga yi no inda gi ne ge jan na wuji ni kirikya, e ti yi wa e e e ni tuwe na wa tuwe buzu mana Ege ga egwu ni ti mi ne ga boji boji na inda gi ne ga kinu kai ba wannan uce mo ziri ba da ni na nga yi ini ga ci junga ni a dadan gwaba ji bo ani wace da uba yake wafi wita na la ilaha illa ya ga gama siba inna gaskiya wale ga yi ebe ebe eji makanta tí ugwoyi wa yojo lole ka ebe oyu na enyi ti jizo kan ẹjí ti ti kí ọ ẹjí ti ti tó kángáyí ọlánúwọ́ òkú ọlápọ̀lẹ̀ ọjí ọlẹ́kàwà ń jẹ òpin wọ̀lẹ́ ẹbọ́ welcome kó wọ́láwọn ogbòga wọ́lánà gbogbo ogun gbájìkú lọ́wọ́ lọ́wọ́ wulu fedu uci sun ga gada jeni na lugwa ya kan dono ga wani kawo kaga da wuye kawo hangi da bai gwan wulu cuta bai so su yi taliga yadda bi fata ce shi ke mbani ga ga ji ce sai ga kul e ba wa ga jen wuya wa kiwa ya je cewa wata gangani biyu yi wa ji gane ko a sun ilin na sai ta sabir kulubar gumu fata alamar sabadar insani insanu abu alfati libusti nke ga unwanu hikamu ga ahsin ila nasi sai ji bolo bolo lo bai zawangi ji sai tabilu kulubahumu wa ga yanzu zawangi wa wuce fasale masabadal insani ihsanu ene la eza cha en bada cha ke wa wona we ji bolo bolo lo bon ama ebe ko luwe we ko luga we we ya credit we ko luga ko nde wa wazo wuza wuda tu bai fi guni wai lajin a fi hagu wujan magari haji wujan ishaji wujan kawo ko kọ diga babu ọdọ ọjọ náà wọ́n jíde kan jà dídájì yìí náà ló bá lòun mọ́ diga wọ́n àyè ariwo tó àjí náà lè ti fẹ̀bi lẹ́yìn bá fẹ́ fi gẹ̀ká àgẹ́fẹ́ àìmì náà ẹ̀gbọ̀n wọn. wọ́n mo gbọ́ ìwọ tí ó ti kí ọ wọ́n fi ọgbẹ́ni gbẹ́nà ti sin bá wọ́n ìdí ẹ̀jì ràíwá yá gan àmà ràíwá yẹ́yẹ lọ́ọ̀fù dòjì wá ń yí fún gẹ́gbọ́nà ilá kẹlílá lè lè wí ìdí ga ke ce ba za alkhairi ya ba gaskiya ga za ka kaza alhamdulillah wai ya kaci ji kaza wai lotu kaza wai promotion kaza idan ga beri kaza je idan ka biri kaza je idan yiri kaza je yayi kaza ga da makanta wadda ne fa biliyawo wadda kaza ji wata kai gaskiya alkhairi wanda so ne ne sai kaza me turun ne mani dan bo in mu ji ki in ga ci amma ne ki ni maza ba Allah kiyaye mu e ba wa tan yan ci ugwe wo ji kan do galugo ya jun da damuwa kan gama sai ce duwa jun ju taimako ko sai ba zuwa yuga sai ciyu lafiya sai ciyu jikiyo sai ciyu lafiya ba lafiyin wace sai alkhairi ya yi zakama ẹ̀gà ẹ̀ bọ́ waga ji ya ga ya ba shi waga e bada hani sa son ga man kale yuni billahi wani yawmil akhir ana ga ji ni da sai ke fali kiyami na fali ukrim dai ko nga ji waye ga wuji ci in da ke kishi nga gwazu muji bisu uji nugu tuji wuji, na ji ga be nga gwaga nga yi titiya wa bada bai wa dikkan sai sai bu ji ga be su ku wa yaya ngole fondo no gabe jimbo ne tuti ga komple assist wuce nan a ci ga filin ga mu ci ga bayin amma waga ya ji aja sai o kilo ma jani be yawo ka zai a eji wallahi tallahi kan wa bi ga gogo ni ka ji ega ebe o ji gado oga ji wa gwaga wadda na ke ya na jengi ci wangi ya lai wangi ya na tina ba ka biya yi lofi ka biya yi a da diga wata ba su muka fi waje a fi ka sadaka ebe oga da ji ebe oga ewa alo ji a imi wangi e ti ugwe iwe ojo ewe ebe ofo uji ayo ni nkuti na mbọ ko asilari la energy wa da bukata makilin toothbrush eh, comb nu ga ṣe sínú emiji zare nuga ga dẹ̀mẹ̀ kanáà jọ́dẹ̀nà dẹ̀sọ́rọ̀ tó wájú kí wàhálà àgùgbò nígbà tí bukata ti yẹ̀ níwọ̀n ẹ̀yìn náà ẹ̀bùdà ti yẹ̀ bá tẹ̀mọ̀ wájú kí muslim ẹ̀bù àgùkárò wàhálà àgùgbò kóòtù ẹ̀kúrà nìkan ngai mota wa da leje bu be da shi jen na yi ma e yi ti ti tukuro lo lo bo to ma lo ge lo be da jen ge ko no le wa ge he gaskiya ti se bi la ni un na ji ku ye bo wi amma wa ge ni go ma lo ji fo kana a de preparation do lo nu ji wa na e ba de to ti o le ni ge o lo ji ba do ti last week mo ge o Allah mu ebo ge wa lele ki ugwe wo ojo lukwa unga ejiye sai kudane kan doro wọ́n yá náà fọ́ àwọn òkú akwẹ̀lẹ̀ àjí atìlàrẹ̀ látẹ̀nẹ̀ kàngbó ọdọ́ ya ọ̀yà kan atìlàrẹ̀ agbẹ̀dọ̀ tẹ́jú wá yí ẹ̀ẹ̀sá ìbíya ètù lóòsìnà ọ̀lọ́pàá tẹ́nẹ̀ kàrí jẹ́ olóòdí jẹ́ olóògùn ní ẹni kàrí ẹbọ́ ìlú jìnà wọ́n gá ṣe wọ́n dé àdó kí ni jìnà fún káyí nánà wọ́n mẹ́fẹ́ sí ìsàgbẹ́pẹ́ ẹ̀tẹ̀ ni wọ́n á mẹ́jì jìnà ká ìjíkẹ́ náà máa lè wò sọ́kà méjì nà onígbà ilé ìgbọ́n ọ̀kọ́ mi fáyé. ebogo dẹ̀nẹ́ ni ìwà yìí àmá ìdàgídé kìkì kó òkúta gọdọ̀ àwọn náà pàtí ìlẹ́kẹ̀jì ìkì àwọn náà ìṣẹ́ yóò tó pápá sí ìlẹ́kẹ̀jì ne ṣé ìgbógbóde bọ́ ìwò tí ó bó tán yìí wọ́n ilé èyí ní pátá àti tí yau ne bai ba mu bebe bagabe don wuje bukata yawa na awada good conducive wulu conducive wuyu ebe ne yi zai shiga tsoron ga ebe wuya e e e ji ma bebe bukata nga fiye mutu shi ebe ebe bai ga gawo mu ko ebe bai ji yando ci wa mun gato musaye role masiba yi na so yan nan ba jiki a yan wuci dariya ke ba za wangi gangan biyu na la moralu gan da mu durin ga annaci wangi na position tó nílò ìlú àtọ̀bọ̀ ọ̀nà kágbó jẹ́ kí á ìlà wà òmọ́jì ní fáàfì wà òmọ́jì tó bùrùbá ó ní kí àyán ó jẹ àrá wọn tẹ́ láti láàrin wá ń yìí láàdẹnu kẹgbọ́ tó tó yà fi tẹ́ mọ́tàn jìbù yín tẹ́ tó tó di nga ṣiṣi ẹ bẹ́ẹ̀ tọ̀bá yín ni wọ́n ti ṣe fúríjì náà wọ́n yẹ fúríjì ẹ kagance mu ba ta mu a a ne diga ala ya san tula ibuka wa tula ibuka wa jigen su ya wani wa zo ni wa zo do ina unga e, e. yes uji ya ta ebe ku da lashin daga tubawa ukon malami lalo yare yanzu ta jamire ya saye ware babu don lafiya ko kaza ko ma zai gai he na wuso ngole ta yi ba ta ga su bi ka ga wuti Ne ga waye wa wuzo mai yabo wuye mun ga tita amma waye yabo ngan do ga waji wo zuko daga zai ni ya ni muna mu fara ba wani wana mu koyo ne dai ene bo ga ki biya wani ke je boyu anabi ga nsa ne je boya san ja ni wa je boya to kwa we de eh bi be be ti ya ye ri ne yo ti na ti so mun ja be ya ye ri no e je la buji kai la ilaha illallah e je je je ji no fa wala tan to ul fadla bainakum e ki ne bo ga wa na se ngai ma sa wo ye in jo te ji ma yi kai

n'ebe enwe fedele meru esarewi ebore oge eyegbo n'ebe ome ekuru ya na ga fikin babon nan umarci daidai na waje da na toyi gidi ya ngwa. shi ke nan mai ne ga na nan ya ga dawa jiki a ne wa ku excuse ni ko ne ga boji nan an abi zari wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu sa Sallam, ga wa fi budi ahadikum sadaqa ezula ezu tuba yalu wa dilada kalu ya rasulallah sabe ga yawa ta ce sai a yati a hadu na shawata wa kun lahu fiya ajrun sai zabe wa bukata ya shawu ta kyala da je kala ne diga ara aitu yanda ya law wada'a fi haramin gula da hada haramu akana laifi ya wuzurun ga waje laifi fa kazalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr hatta ga gula da lalli waje lado al imam ahmad ga gube musadu bo volume 15 page 537 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بغي اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء هذا شيء بغي da bayi gayi ya liu gawon sabu imita na gogonwa biyana na nasiyar mala'ikatu mala'ika sai bula da ciwa ta tafiya har da lashe al za a bi kitabul kabairo page 123 gafal wajibu alal mar'ati ene wajibi ta kiyayin zage wani an tasluba rida zawjaha wa yarda ya bau wa tajtani ba faktuhu umutu ya be na le ba ji fushi ne wala tamtani minu mata ha, mugala minu kan ba ka kule ba ga ruwa wuda mu no be ga inda gindo ce la minu kan ba ama indirectly e ba a ga wa so bo ndo a aga mo ne bunu wa jahila o me jahila

annabi ga idza da ar-rajul imra'atan ila shirakihi falam tati fa ba bata gadban alayha lanata al-mala'ikatu hatta tusbih annabi ke da ta da ga idza da ar-rajul zawjatahu li hajatihi zabai ga iyalu ga wato sai tati ni ga jin dube wai kai ala tanur kai ni ga tanan keta wale ko e zabe so bai ni me ke ka tu kai amma wajen ya gaba ne game da bayan da cewa suke ji kuskure kama fiye abon nobe mai ga complain zagi jonin ebe ya mutu a yanki mini ya gabo jine zagi da gabatin ba abon nobe maji dai biya nan gayi ene zandon do aje ne ulagutu ko ene zandon do aje ne ujigu bau ojene ojene wa ku bu ba wonno na ngo ya wo wo maga wa ya wa fọlọ tó máa dé wájú da wuyi na kuma ga kawai kuma wace da wuta wa yawun wace da ake guba wani fọlọ tó máa gashi na ɗan yi na ga ga wuyi uji na kuma a ji ya o ga gawa kwamfila ga yana zando ga je na uji gubo ni ga ji wa ga gawa lawa bai wa gawa lajewa inje wa ce labi toza lóòlẹ́ kó nga ń lọ́tọ́ kẹ̀sí ti fi ọ́tọ̀ ẹgbẹ́ ká bẹ́ẹ̀ tí kẹ́jì sukú nga ń gẹ́ni gbé ọ̀gẹ̀ gidi kó wọ́n yàgbé wọ́n kẹ̀sọ́ wọ́n mẹ́ yàgbé wọ́n kẹ̀sọ́ ọdẹ yàmi o kí kẹ̀nà kágbá ń lọ fún nga lóba kẹ̀sọ́ ọ̀hún tó ma dẹ́hùn dá سيك الله تلقى والكاذمين الغيظة والآتين عن الناس والله يحب المؤمنين من يصير في هذا كل كيجو إذا لا فوش كيجو إذا لا فوش ودن إذا ما يفاد ذا سيك وده يجي بلو بلو يدفع بالحصل لك السيئة كو إذا لا جيدي دي بواجه الخير لبو هذا الذي بينك وبينه عداوة ka annahu waliyun hamid ka annahu fada tsakani ya fadin wali a da ake kiyo ya da ake musu yi guba ya ga guba ne ke wa doshi nan eh ji ya ji min ji wanga ko ya ji ya ji ko ji ni ga ji kanu kanu o ji mi a so ga da mi ji mi calculation ji ni. nga ji

na yi zaki je ga cikin babu na yi zaki da shaɗe ga bukan fi maka ga ya jagwai dole o eh to maza ba yi goyi jagwai dole sai hmm. boje sai luni amince sabo alefa masa kunu shekafa sai jikin sebo sebo bita ayoyo, tuku.

عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم معنى فاطمة بما النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الروحة ويقوم له بقى نبيا يتنوي له ديني سيدنا علي بو علي يقوم جلاكم ونبيا وبلغ أنه جاء رقيق فلم تصادفه فذكر ذلك لعائشه وما جاء لابار قال الله جند وشيدي عن ابن أنا فاتمة لغا عن ابن يعوني وتكمي عن ابن أنت أنت عن ابن وجاء عن أنا جاء عن ابن قاعد نقاعد نقول جيو لا يومي عن ابن فلما جاء أخبرته عائشه كفنا نبي ابن جنة سبونا عن عائشة وعن ابن قال عن ابن فجاء qala wa faja'ana wa qad akhadna madaji'ana anabi kida bayana na amina na fatima ji na na fatima to sai na lima ali ya kan ali ya ji kan gani fa na kuma tiga alaki fa qala ne digan ala makani kuma ejuje فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت بعد قدمي على بطني فقال نجد ألا أدلكم على خير مما فعلتما وأغني الله وإيه نجي على خير جاني جبنا iza a kuma, ya ga ga ya leci au awaitukuma ila firashikuma ko ya leci fasabiya salasa wa salasa yaji subhanallahi sajitari da wanda gute wa hamida wa hamida wa hamida salasa wa salatin yaji alhamdulillah da wanda gute wa kadira arba'a wa salatin yaji allah akbar da wanda guni min ya ga kuku رواه الإمام البخاري كتاب النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها باب نجيني عسلو في دينيه بوبونا بما نينو كبا وتيزو يزوزو ونبع ولاو دا كيكي ولاو دا بافروم ولاو دا فالو وفيدين وفويبا wòdìkẹ́ òun jẹ́ ní ti wùlù ní ẹkùn ẹ̀yìn ìgbàgígá dáná wùn mẹ́rin náà lọ́gẹ̀ẹ́gẹ́ wà lónìí àbáwọ̀ ya mọ́ kálọ́wọ́ ẹ̀jì nàbí màá náà wọ́n yóò bọ́ báwọ̀ ya الامام الالباني ده بعض الاحاديث المذكوره حديثنا جاءت يوم بدعنا نفا انفا ظاهره الدلاله الله يجيب توات الزوج لزوجها وخدمتها اياه حديث وجه طاعة ابو لانو انو لانو كبو وموتي جمو يابو في حدود استطاعتها برغب يليكو الإمام الشوكاني وغسل الجرار في 379 قال لا ريب anna nisa sahaba sai ka da ba gainiyar sahabeji fi ayyami zamani annabi sallallahu alaihi wasallam kunna ya kumna bi amalil buyut wa islahi marishati a sai lokacin miji tun zamani annabi da yi sai lokacin miji wa da da zamani ba ne goto a kuma man shi maga yake goji dole a a eje ne yin zagi abu ya bu ne dole e tunan wa ne dole alaka sa sakati ibn تيمية wa مجموع majmu fatawa volume 34 page لون 91 wa qila wa huwa sawab wujub al khidma fa inna zawja sayyida fi kitabillah amaga in yujigi mu yabun na sai dole ibn taymiya to in naga ya gare je ne nan tabago agwa su jabanci sai je ni to an ya ba wai ko ma na ga ya ta kimi ne ga bojine da iya ga fitin nan ngai daga nan logo wani kiwa jinani yau ina yi daga gari wuce wani ina yi a shigar daga nan logo wani kiwa jinani yau ne ya ga masiba yin nan daga nan an asma binti rabi radiyallahu ana qalat مر بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعجا ونحن في نسوة فسلم علينا أما إذا يجي أنا بتشما جاء سلم وقال أنا بقى ya kunna wa kufrul muna'ami ne je ganga gani da kafirci ni nime fa kunna ya rasulullah idan wata ce sai wa ma kufrul muna'ami ki kafirci ya nima qala nabi ga la Allah idan kunna kafuru ay mata fi baiti abawaiha ila ni ta dani babu go ngaji fo wa fe wa ban ga mutu adwa ba wa je ba wata anisu har ngaji fo ngaji fo go ki wala de ba sai zuku Allah zaujan to ko tayu sai zuku Allah zaujan to ko tayu ba ngaji ade ba suku wa zuku ha minu malan e wo e ba no so ka te jin dukiya yayin da jin nabe wo wala da so ka te yu ejiji ko ta gudo gudo gudo ba ina yin da be chofe ji fushi ta kula ta da ma ra'aytu minhu khairan qad wala tabali alayhi yajmi li alkhairi ɗaya eh, gege yin nan muje alkhairi yawan mana waje lugu kinu goga wasu da duniya goga wa wani eh ai mutu da kule ko bai da yau kina ga wani wu ce wai wa kuli ta wani ko bai wala luju ci ji waya wani mu waka ta wani wai dana nda wai langi ta wani wai gina nda ya jeji gangani da doji nda wai ci wai mata nda wai ngoje wuja alkhairi ja wadan gure mana abu ga ciwo ga daga no logu na jujiya wale wani ngoje alama mai mana tagi na nan dan na majidariya al-imam Muhammad jagwari ne ba man gina biyo e ga yagu tani ti inda ga da ki fe ga buga mai aji kultumanian love ni ke kultumanian love ne ga ne kultuna ke kulto Eh? <laughs> soja na je gbanu ko to ne do ga je general ko do si fe soja ji be ji o si be anu soja ga do na ya ngo do ga nu sa o si ya command ya ku ji ku do ajo ku ji ya wọ́n yà sìgá ìrìnàjò ẹ̀kan bú gan ní àjò kò tù máa ní àlọ́ bàbí màá nà ní àti láìmí tó mò ní ẹ̀wẹ̀ ṣe mi nà kú tù láìmí tó mò ní ọ́fíìsà náà yìí wọ́n gá gangan ní gàgà wọ́n ti tẹ́ kébé ọ̀dọ̀. ní olè ẹ̀gàn jẹjẹ yìí ná sí ìfẹ̀bí فقوي لاتنا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله من يصفه إذا كيركي جو إذا كيركي إيه لا يمتون سفو إيه لا يمتون تشو إيه باباجي أما هو من هذا annabi sallallahu alaihi wasallam ne idza sallat al mar'atu khamsaha idza ga sallah mutuji wa fama sha'raha wa ja'a sura madana fe wa asana farjaha wa ja'a al awru wa dam wa ta'at zawja wa tani tuyebu kila la goga urjili jannata ga dani janna ya go abu jannati shi ta ya godo ne ga ba mine ko ya janna ne ibni ba ga gobe daga hadisi ya jure rabu annabi sallallahu alaihi wasallam ajuga ga ayyun aga ayyun nisa'i khair ina kiti da alkhair to da ne ga allati tasurruhu idha nazar ina ji wanyun ga idha ne buga liye gbo wa ja fano yi ni wa fe ji koli adabo fi pa ni o fi bo ebo gbaga liye gbo fi pa ba jiji ba jiji ene ji ba ja hankali lamari yin zajo ne kinwele ko ko wala tukhalif wa tuti'uhu idza amar uma jami fi ebu ka kun ebu ga foro na wala tukhalifu fi ma yakro ene me bai wa na waji wuce fi na sa wala fi mali ya imam na sai ga gudo nazare da idan ya ji kurtumani Allah fa ne bi kai mai luya ne ita ce rozo tulmuni dino page 177 ga idza kunta tahwa man tuhibbu wa lam takun zalilan lahu fakra salama ala alwasli idza kunta da joga fe tahwa man tuhibbu wa yaje ya zana wai wana wa lam takun zalilan wa magawa ya fa ya zawuta na fakra salama ala alwasli da fe salamu alaikum ya lawa wọ́n gbà wà wa túbà wọ̀ya wọ́n máa wa yà wọn wọ́n wa. wọ òun yé wọn wọ́n máa fún yẹn gbà wọ́n tó gbé wọn lọ́ọ̀bù ní ẹ̀dẹ́ta àti ẹ̀bùn nga bí tíọ̀ nga bí tí lọ́ọ̀bù ẹ̀dẹ́ òun èké mini ẹni lẹ́sìn mọ́tẹ́ mini ẹni ṣe kí wọn. ewu ọtí mini ẹ̀ kà bòjìbòjì náà nga jíjẹ kà fìtì ń bá abọ́ náà ọ̀tẹ́ mọ́ oṣù ní ẹ̀bá bẹ̀yìn ní iná mini ẹ̀dẹ́ kà fún kà káàkiri wọ́n yà mí iná ولا يدري بهن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سأل زوجها طلاقا إذا جندلته لقد أوايا ولا ببوينا في غير ما بعث ليت دوره مدبانا فحرام عليها رائحة الجنة حرام ويو يهنزا جنة وهو كيان aljanna na sabogo inda ji shi gudu wa wala da buyi alkhairiya e ga yan gobe ni ci mine ga bojine inda ga cikin babon nana la baba gina nana la ilaha illallah in ya gambu sai ga يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أتى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أتى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يعني جاي إيمان جنة لا تجوي ya ce ya ce waje samu mare kai da yau aji za mu ta na matsayi ga wani bayan sai ce e ga ya gwa gube ya ci da ta da gabu ga ya ya gaba yi wace ta ba yi yau magwai zagi su daga yin wuciya nan gari kuma yi sakwai kai ba ni kana ni a wani ya gari da yin nan kuja hankali a kawo son noma waje zandoci na gawaye wa na ke kuna ngalawaci wa wa kaca wa ga wa wuma kuma mana e bago la tan wani fadla bai ne ga ba fadla takani wata ba wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd mu'mini ba yi ba mu'mina ina yi waliye da jayore إنما المؤمنون إخوة مؤمن يجي يدو جايو يتيادوكم يقولوا دي وفروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ẹgbẹ̀ ẹgbẹ̀ ohun tẹ́ẹ̀kì nínú ẹgbẹ̀ bòjì lẹ́yìn tàbí ẹgbẹ̀ fíkí ń bá bọ́ ṣe mọ́ òṣùrí ẹbá gángan níbẹ̀ yìí ní ṣe náà ń gáyìí jẹ́jẹ́ záà máa náà báyìí ne lè dáa nínú bá ń yá yóò yóò lè ìsúnlẹ̀ tó ẹ̀kì annabi yi za a ta kuma tauzo na ji na woku ruka wufa zan wuji ugu gani ya ji ne ga ke da bi a jini bai tabi ne ga bi ayi rayu na waya da ji biwi waya da ji bai tabi wi waya da ji bai adini wi waya da ji bai kazu ga lo so ti ga waya wawo ngole wa de zato wa de zato go jinna jinno ba hu go wo jinwa kuma ce na goya ne ba su ku e da shi e ji waje gyara amma goye ne ya ta da ni goje na na Nigeria yawa guni timi ne ga goji ne da yake ga fiye ni ba jo mu ce mawudiri na ka ga wajen duwa e kowa ìjìnlẹ̀ bò kọ́kọ́ jíjẹ pàtó àwọn ti dẹ́jú lógún wùtí àtẹ́jú lọ tó bòjì etí ẹbú bo ẹbú ká ti ti àwùrẹ́ báyìí làjú ló ti bú lọ wọ́n kọ́ọ̀lù kọ́ọ̀lù rẹ̀ làjú ló ti wọ̀n kọ́ọ̀lù wọ́n á di kọ̀ọ̀dọ̀ jù lọ kọ̀ọ̀dọ̀ wọn jọ wùtí rẹ̀ wù bá tàkàlẹ̀ ti ṣe bàbá ń ti hábà mọ̀nà. àlejò ló fi yagwa ejiti nini egwu ejine nga ije gan nwuce tamba jina nga yi esale lafiya dune yi o kaga o jinje jija wa jinje leji mo gan yi soje ba ni yi kado jina eh owe ni egan jeje yi na عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi da salasatu la yakbalu Allahu lahum salat da wuta da wata ta go sallah imamu komin wa hum lahu karihun da ne shi zai zo da wuce ma enin wani wa mar'atun badat wa zawji alaiha gadban sai zagi ne ji rayuwa in ma ni zagi ne ji rayuwa wa shiye yare ba ce bu ma wudu yi nan. wa huwa ni mutafari mani da yanzu guba ne su ne ta ta go sallah da wutan nan ibn hibani ga gudu wale gan ìràjí ló ti ẹnu wọn lápọ̀ nìṣẹ́ bú na ìdíra wọ́n ẹ̀ ló ti dẹ̀ pé ẹ̀bá mọ̀ láàjọ ń rẹ̀ fẹ́yìn láti ìdìnà akẹ́kọ̀ọ́ sí ilé wà ní eléjì mo pè é rẹ̀ báwìn ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ ní wàbí wọ́n àti bá dà wọ́n rẹ̀ ń túbà wẹ̀ káfíńdé na ya goya gibe ni mini ya gabo jina ya zagi da ya ga ba jikin babon nan magoya nan gayi alawai ya yana annabi sallallahu alaihi wasallam ga atibil kalama sai ga wangi fi salama sai ga sallama shaba wa filil arhama sai ku yi da dangiji wa salli bil layli wan nas niyam wa to bi salla ya shika ku ne da gane ni na ta dukulu jannata bi salama ga ga da jannata bi bayanin shi ibn hibban ga gudu da bulu nu'aymi ana suwa bin yazid radiyallahu ana qala ga annabi sa sallamu a annabi ci gaga ya tiya a rike la man ya ke da ne ci mana gono to ba ga shi ci e be ga alheri ya we we je shi ye je ji ya je ti ye je fo ye je ba le da mu ga le go ko ni mu ci ga wala je kazani wa ga ala we ji du ani pa yin no ne ne duwa le le ga je irin na ji mu ci ga alheri ya ga de ga irin na ji mu ji we ba no le ya ku ji ni da na ko da mu ni ga be le ku ba ko yi go dan wọ́n ẹ̀dọ́ ọ̀gá àtẹ́jù ọjọ́ dàkẹ̀lẹ́ náà tún fi dé dánù rẹ́yìn inú lé ní kí lọ ti dàkú ibi wa ń nígbà gbígbẹ̀ tàṣìṣì wà tí ẹ̀sùn ẹ̀ní bá lò na ń gúta gún ní gútún náà ń gájà kú ibi dẹ̀ ní ẹgbẹ́ mọ́ sáré Wala rayuwa wa na ji kuya ka Allah kiyaye mu ya goya ji da gube ci ni ne ga nan da gije ga baji umarcin alheri a nan gayi ake fa fi ni a fa la ilaha illallah sai ke latina gana. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والذين بانجي يؤذون المؤمنين الى غوت مؤمن باجي والمؤمنات والمؤمنات باجي بغير ما اكتسبوا ما ليس مسنادنا انا فقد احتملوا بهتانا واثما زمي عليك ولا اكبر ومن أفا وأصلى فقد وقع أجره على الله وغفى بذي الله دوى يا دبا يسيتو wọ́n àjíwọ́lá ẹ̀wọ́n ti fà kí ní àǹfà àwọn yá àlìmọ̀yá wòyá àlìmọ̀yá ọba ọ̀dọ̀dẹ́ lọ́wọ́ ẹ́ gbogbo ìmọ̀gá ẹbá àbẹ́ ẹ̀gún gọ́ọ́yá àtàdó ọ́ ìdájọ́ kẹ́ lẹ́ ọ jẹ́ o o hadisin wasu bin jabal ga ni diga la tuji imratu zawjaha in da ya ta tabbani wa sai lagu ku ma sai da cikin bu damuwa sai jin walana fi duniya ijabuwa illa kale zauje tu min al-hurri in yi ye bagin nan min ya hurri ni jin wa daga daga qatalakillah ba da ga gurin tabbatu yawai. إنما هو دخيل عندك ودي إذا جاء دبا وبو يوشك وين فاركك إلينا وأصبوا كان قاعد هدي ورون شايفين الإمام أحمد جاسر بن زيد ما جاء وقول ege esidi guba mini eze gboji na igaji jaja sejan kin ba wannan nan gai daga ga wi wuta seje uba yake wato wi kanin gole ga nan ka ga ba da nan ungwai ne da gafe da gari na tiyana to kaga wace wala ya za bari ba wai wo duye wa funuwa wala ya wajen gidi wo jewo wo maji wo tajizu wo tenizu wo takatazu wo kiba wo laikona wo lafolioji wo lefesi wo jude wangi kaji wo wa to bi wo tiyan gbọdọ to bi wa wa din ne aganjo

alaihi gai za a ba a duk maka wage waza fali kubiru an nau yi ba gaji wa lau gawai wau annabi ga mara aiki lil mutahabina mislin nika ni ne sashi yadda je wa ba shi doki ne ba da yi na a ga anabi mana habun na filaika ziwaye wa ga annabi ga aisha inu ne ga aisha nan a ga wani na riga da ni ba ba biyo su annabi ga abuwa baban إذا أنت لم تعجب ولم تجري ما الهوى فأتلك جبنا فأنت حمار ابن القيم يقرأ وجوته وقام إذا أنت لم تعشق فقوى الله وزا ولم تدري ما الهوى وما كان وصلنا بينا فأتلك جبنا فأنت حمار بيتدع جيبوه بيتدع جيبوه waman nasu illal ashiku na zaul hawa ibn kai mai gano duk bai bidon da kirkiji a ce a sai da gige ومن الناس إلا الآشقون زولاوا ولا خير في من لا يحب ويعشق ابن القيم يقول ودوته وقا إذا جينا شكرا شتوتنا وين يبوبا ويعنو دي على خير يا لا وباو دي جنيسن قوي وو لن I love you ina son ka baba yan jimiji ya gbe yan ni kai na kenan uso insha Allah lokacin da shi na zo ga na kenan sai lawo to lokacin wayu wai ba kashi we nagwaji we je njikiji we woto sayu we je gu we chuga we chinya wo bebe yes imi ne yebo wi wa cheko to ka de so turiya ne diga ani sa sun ga tahadu tahawe to jire abu ya se je ebo ne ba ga tore awe ona wuti kani wo je le ko dukọ ẹ̀sìn òtí lè fúlẹ̀ káà yẹ kí a máa lé òmùlẹ́dẹ̀ fúlẹ̀ nínú àwọn àfàfà wọ́n dé gẹ̀rí ìdí àti ẹ̀kùn dúpọ̀ á sì ó tó máa lè fi fúlẹ̀ nàìjíríà ọdún náà waje kuka ce nga ta wallahi ba da yawanci kula da biya wuyo ne no ne ku in eh, muga ji ke nga ci kan to ga yini wishu me gudi amma ini da ya ciki daga ne biya wani e ba de yo ke jo me ko lu ya kan wo ya ke ji go flash flash back you ga you ga we mu ba ga yini ne bo wuyo kun da kwa kashi jeje ga ji zuku ne no ga Allah ko go yebu na zuku ngai kiyo nga de gan wa to ba we lugba we feel comfortable at any moment and nga wa pato to nula ga ne teji ye shiki nga ji ga ga kin baba ga nga ji adini ha adini ba ga adini on ne gaman do to ko ka wu to kwa e bo cha je ji to cha je ji ju yi ba ya ri ke ji mo e bo wa sa adini musulunci inna dina inda Allahi al-islam ne ya dine ba su kuka yi musulunci umar ya muku ni gutu tawhidi sallah azu zakka haji wa shari'atul islam ya afdalu shiratin dinun nabiyyi sadiqil adnani addini ya musulunci ga shi ga shi da bala ga ga addini ne muhammadu na da da kiya adnano na wa dinu adam wal malaiku qablahu ya addini ya nabi adam bi malaika da ya kanu ne no dinun nabiyyi kuwa ni lulluhi sahibi tufani imani ai ma ji bakwai da tuki da mala'ika ko da ni ta fi ji da fari kiya da kaddare to alƙar to shirru imanu na layi sun mabi rusligi wa bi kudligi wa qiyamati al-abdani wa bi jundigi wa umul mala'ika tul'ula hum rusluhu li mafali'il akwani ibn qayyim ga ima ne jiba feti na ai ma jiba feti da duki da mala'ika da falkiya ne ba ta ga hukuku a kan ya jinyo hadi usulu dini hakan la usu lil qamti lil qadi huwa al hamdani wa ga ya gawa muslim da jintale iluga imanu de me obo o mo ti o lo ti mu ni ni imanu na billahi baina salatati qawlun wa wa tiqadu jinani fala sabe fa fala sabe ani bi sege boya musulmi sahabi annabi ade falala sai ce da ji yayi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayuna kada da shajara sai ce ga mu ne din baya annabi karkashin shi gona laqad taballahu ala annabi wal muhajirina wal ansari sai ce fadi annabi ta muhajiruna to ansaru قل إن خير na ibada محمد kulli na khairan nasi ba da muhammadi wa zira sun ma usmani larjagu wa rabi'un khairul bariyati ba da gun aliyun halifun khairi bil khairi mun ji hu ya sai dai alkhairi ga su mai anif muhammadu na gayi ko kaga ki sai na da gane da daga na wara da ni tayi khairul bali yake ba da zai alkhairi ta ta ni ka zuma bana wai ali sayyidina ali e ali ful khairi bil khairi munjihu sai da gege yace sahabi ali bi joma wa qul khaira qawlin fi sahabati kullihim wa la taqta ahlan taibu wa tajrahu ijma'u sahabi ma'ani tu hijima wai su haɗe a nabi jihar su ga da su su zuzu kauli ma wa majtama ati sahabatu hujjatu wa tilka sabilul mu'minina liman saba yawo janaba ga da biyo ga da dano ko wa in kuntum junuban fatahharu ila da janaba ga da dali wa janaba tilqadi amanatu fa da'uha min akmal al-iman wa fa janaba wajibi yo gashi yawa zamnati eh zamnati yanzu gaba ne ya sahabi annabi ya sahabi da hanya ji masallaci annabi ma ko ne yayi da dilla mai furuwa eh kalole eh bukhari asalla ji da lokaci ne inna salata kalita lil mu'minina kitaban mawquta sallai wajibi ta ce zo ne wajibi da lokaci bona قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها قم بالصلاة الخمس وعرف قدرها إيه؟ فلهن عند الله أعظم شاني لا, لا تمنع أن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أبتاني وصيامنا رمضان فرض واجب وصيامنا المصنون في رمضان والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصيحة الأبدان والأركان يوصي جنور وجيك أبو أبسونا تيبتيك وديد يباني وككرا ونور ذنو كرا نيجد يوم يجر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ne fala mai bane gado da tabo bi bani da ga wasu wajen bukata raya wajen bukata ya gmasha wajen bukata ya kayan mata bukata ya gwacha ale daga man ata kahinan aw arrafan fa saddaka bima yaqulu fa kad kafara bima usila ala muhammad dan le baba sacci ko ko boki dikina anaji kafiri be na tira ni muhammad ne ka san ne le fa ga fala mare inna rukawata mai boti walata shirkun da da zan da ke yage wanda sai ki mai sai ki buge yage ore ya wuli mai shawi na sai ya wuli mai shawi dukuru aw za wujin dukura ne wai na sai ya wuli mai shawa fi ma sai ki buge wa ya jore wallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin ko ga ba duwa sai ba da sai ki za ta aita alillah ko ga ba yawan ba da sai ki iza ta anta ta irbillah ko ga wata wata muku da sai ki kan da munafinci ji gabe zagayi gabe fitinaji wa ma ta yi musulmi kafiri babu dalili mun wala tafirin ala salati wa in ya fi ezu gogo soja bata polisi ta likali ta ikafiri idan nale ba wuya ni bisa sallan ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa aqdi sadiqun fil khawarij annahum kilabun ta'awa fi dalalin wa fi الإمام أبو القاسم الزنجاني هو أقلي صيو في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي قوة نحن نكثر مسلما بكبيرة kafin yayi musulmi kafire ba su rika bayan jina ba wallahu zu afwin wa zu sai ce fa da zai ce mai guyaza sai su guyayi wa dukulu babil musulmi na jahannama bi kaba'irin asani wa tuguya ne wallahu yarhamu gun bi sihati akidigin wa yubaddalu min khawfihim bi amani wa shafi'ukum inda al-khuruji muhammadu wa taqurukum fi shafi'il hayawani wallahu yarhamuna wa iyagun biha min ghairi tabidin wa ghairi gawani baga bu yana kafin yau wa billahi tawfiqi wa amulu aqwa wa as'aluhu hifdhan اليقين من الغيام ليسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك